Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barka yan uwa maza da mata eh, militant eh, militant FDR change eh, mun ɗauki lokacinmu mun bi sau da ƙawa duka wani odiyo da 'yan uwa suke yi tun jiya har yau da sahe saman 'yan ƙorahe-ƙorahe da kuka da suke yi game da wa'ansu eh, abubuwa da suke wakana cikin gurbkinmu eh, musamman ma eh, ko wani mesaj na rubutu ko hoto ko bidiyo da ake turawa abin da ya shahi tarayya da sauran aliyakinsu to haƙiƙa lalle ita tarayya nan da sauran wanda suke goya musu baya sun zame mu eh, yunwa ciki eh, gaskiya ne mutane su ji ciwon abin ku diba ku kan shekara ɗaya bayan ɗaya goma kenan muke shan wahala shekara goma kenan muke shiri don mu kori wa'annan mutanen daga saman wannan ikon ikon wariya ikon cuta ikon zalunci kai duk wani abu dai eh, wanda ake kunkuma ma talaka to su yau wannan mulkin shi ne yake fuskanta eh, kai ni sai in ce ma mulki ne wanda yake da kalula to aka zo lokaci aka yi zaɓe muka rihe idanuwanmu tun da aka yi lokal aka yi legislative a kai premier shi kan shugaban namu ya riga ya haɗi ya ce ba ba a yi sata ba a wa'annan kin ya yi haƙuri ne don yana tsammanin za a shirya zaɓe mai kyau na dozium tour kuma a lokacin nan ya ja hankalin gwamnati ya ja hankalin seni da su zamna su yi tsari mai kyau don saboda ka aje a dawo e ka aje deuxième tour a yi ba daidai ba tunda shi ya ce ba za a raba. to kuma kamar abin da ya hango ne kun ga abin da ya wakana aka zo aka yi zaɓe deuxième tour kuma ya cinye zaɓe ya lashe wannan zaɓen kuma muna ji muna gani aka mu danniya aka hana mu to dole ne wannan abin ya ma kowa zahi dole ne ya girgiza mu. to amma a yanzu abin da muke iya sawa a mu haƙuri muke iya sa kuma mu gama da roƙon Allah shi mai gidanmu yana yaƙi bakin gwalgwadon shi kamar yadda muka sani ne shi mutum ka so shi da halin shi ka so shi don halin shi mun san mai gidanmu shugaba Muhammadu usman yana da halaye na gari don saboda wannan muke san shi to yaya muke so so muke canza kawai lokaci guda a'a democrat ne cikakke mai bin doka ne sosai dole kenan wannan abin da ya wakana sai ya bi doka yanda doka ta ce haka ya kamata a ce korahin da zai kai yanda doka ta ce haka zai bi ha ya ƙare bayan wannan kuma yanda doka ta ba shi dama ya yi kiran 'yan nijar gaba ɗaya ba ma militan da militan mu na rdr ba kai an gama da 'yan eh, yan kabin yan acc yan frcc da sauran 'yan eh, ƙasa gaba ɗaya su tashi su amso ko ko in ci su wartu wanda aka taka musu ya yi kira so ɗaya ya yi kira biyu to mu ne ba mu motsa ba yau inda komai lahi lahinmu ne Eh, aka ce kana saman tudunka kake kake ganin lahin wani aka ce lahi tudu ne to yanzu shi abubuwan da yake girgiza zuciyar wa'ansu bisa so su ga an sa zancen tarayya bisa so su ga an sa zancen aliyakin tarayya to a yanzu gaskiya ne in wai mun mu da labarin su ba mu san abin da suke ba ba mu san abin da yake wakana a cikin ƙasa ba to ya zame mu ɗauki mataki gobe don mu kare kanmu don mu kare talakawa kenan dole haƙuri ne zame abin yana mu zahi amma dole mu san abin da suke cewa dole mu san wani tsari ne suke yi haka ne ya kamata mutane su yi haƙuri kuma shi gurub da aka yi karyansu dama don a tattauna tsakanin juna don a ba da information da ma daɗin da mara daɗin dole haƙuri za mu yi mu shurare su wani mu karanta wani mu ga hoto wani mu ga bidiyo mutane 'yan uwa eh, militant eh, da militant na rdr canji a yi haƙuri da allah yaƙi yanzu ne muka fara tunda har yanzu muna kan bakanmu ba mu yarda ba ba mu yarda ba mun ci iko an danne mu to sai mu yi haƙuri mu yi haƙuri mu shuwari eh, shugabannin namu abin da za su ce wani umarni ne za su sake bamu wata dabara ce gare su dole hakuri za mu yi mu shugare su to kamun nan sai mu ci gaba da muna tattauna tsakaninmu cikin group e, a fada a gida a ma'aikata duka in duka yanda hali ya bada tattauna za mu gani wannan mutanen ta kaka za mu e, e, e, za mu bullo musu don saboda mu magance wannan makirci da aka aka yi mu to mai magana dai abbas nasiru ne shi ne Eh, yawanci administrator da na eh, group kin da ke da kwai na rdr change na gode